Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau za mu ji ra'ayin wasu makiyaya ko kuma Fulani da manoma a kan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya a tsakaninsu. Sunana Usman Usman, eh, shugabanni za su zauna a faɗakar mana jama'a a zauna lafiya. Ba abin da ya fi zaman lafiya muhimmanci. zaman lafiya shi take kawo arziki a gari mun muna son zaman lafiya dukkanmu ba wanda ba son zaman lafiya insha Allah to kuma ta yaya za ku ba da gudunmawa eh zamu muna ba da gudunmawa kullum a zauna lafiya gargadin da muke yin kullum kenan a zauna lafiya mu yan wan juna ne hawa da adamu ne sun kama duniya mu so juna sunana philip azi ni ne caretaker chairman na all farmers association na plateau state makiyaya da manoma ya kamata a sami ganewa sakanin waɗannan bangarori guda biyu nan idan akwai ganewa ina gani duk waɗannan damoyi da muke samu yau da kullum za mu iya magance su misali kai makiyayi Eh, ya kamata ka lura da dabbobinka kada ka bar su je su yi ma manomi barna idan ana yin haka kaga za a rage waɗannan damoyin kazalika manomi in ya yi girbi lokaci idan akwai ganewa zai kawo makiyaya za su iya zo su yi kiwo a cikin Eh, you eh, a gonan nan bayan an yi girbi kaga akwai dangantaka mai kyau kenan umar da kare basa local government to yadda za a samu zaman lafiya ya yi adalci adalci shine shugabanni su ji tsoron allah da na fulani da na kabilu duka a jihar Filato duk wanda ya ce wannan nashi ne wancan ba nashi bane ba za a samu zaman lafiya har abada amma idan na dauki wanda yake musulmi da ba musulmi ba da wanda yake ba Fulatani da wani kabila biron ko rukuba ko irigoi ko pengena to duka a dauka cewa dukkan mu ɗaya ne to za a zauna lafiya kuma ina kira ga yan uwan mu fulani ba za mu yadda da kiwon dabbanci a dinga sa sanu a gonaki ko a dinga sace sace mu gabanni ba mu goyi bayan wannan ko kadan ba mu san shi to muna son sauran kabilun su ma su dauki wannan dokan a hannun su idan an ga yaron shaniya ko ko yaron fulani ya yi barna a kai ga hukuma kar a yarda a ce za a ɗauki doka a hannu domin a samu rashin fahimta idan je wajen ga hukuma sai a sasanta idan fulani ya yi barna sai a biya. Eh, ni sunana emmanuel ayuba dalu ni ne sakataren kungiyar cooperative na manoman plateau a takaice dai za mu ce gabaki ɗayanmu muna hali ne na mawuyacin hali idan muna so mu samu kwanciyar hankali dukansu ɗinan kowa ya fita nema ne makiya su suna renon shanu ne domin su samu arziki manoma su suna noma ne domin su masu samu arziki to idan wani ya takawa wani kafa dole za a samu ciwon kai ya kamata mu samu ganewa tsakaninmu kashin saniyan nan da ake amfani da shi manoma suna amfani da shi amma a warwatse suke shanu zai yi tafiya daga nan ya bar kashi guda goma a can ya je bar goma a can kin ga manoma mamu ya asara gwamnati ya kamata su shiga cikin wannan tashin hankali da rashin ganewa su kawo matakai wadda suke saurare masu kyau wanda zai zama da dauka wanda kar kai wannan ya cutu kar wancan ya cutu to idan an yi haka za a samu zaman lafiya sana ibrahim haruna eto a rayuwa dai ba abun da ya wuce zaman lafiya zaman lafiya ita ce tushen arziki mu haɗa kai mu da mu da musulmi da krista mu zama sinsiya ɗaya ta ɗaya addu'a na kenan rikici ba ta da kyau kuma gaskiya haramu ne addini musulunci krista ma haramu ne rikici fata na a zona lafiya. gwamnati na da da za su bayar? To gaskiya ni ba abun da zan ce dai manyan su duba a haɗa mamu kai da kirista da musulmi mu zauna lafiya kuma wani gudunmawa za ku bayar don a zauna lafiya eh to mu man fata mu kowane lokaci muna ba dan uwanmu mu ba su haɗin kai a haɗu a zauna lafiya da mutane kowane kabila ita ce juman lafiya ita ce tushen arziki a najeriya sunana murtala magaji sen ba ni ne pro na wannan kungiya na alfamas plateau to alhamdulillah kamar maganar da kika gaya muna neman masala'a tsakanin manoma da makiyaya a gona da nake zama cikin gonanmu muna da su makiyaya a mazamin makwabtanmu suna kuma noma a nan gonanmu cikin gonan namu maka ba su wuri suna kula da nasu gonan suna kula da namu gonan ba su kuma sake awaki ko eh, shanu ya shiga namu gonan yadda za su kula da nasu to amma matsalar da muke samu wa'yansu da ke zuwa daga hanya masu wucewa su suke shigan gonanmu to amma mun zo mun fahimci juna fahimtar da muka yi da su shine faɗa-faɗan da ake yi a wurare mu ma ba ma jin daɗin shi amma abin da gwamnati muke so ta yi yanzu kuma ta fara yi shine maganan wuri na dindindin da za a ji saniya ya zama ba su yawo kamar na da muna ganin aka yaka insha Allah za a samu zaman lafiya shanu ba zai shiga gonan mai gona ba su makiyaya za su kare su a inda shanun yake suna na alhaji haruna boro usaini su makiyayan za su bada haɗin kai kuma za su ji shawarwari kuma za su bi ɗauki shawarwarin su su da gwamnati amma ita gwamnatin karan kanta muna bukantar ta ba da adalci a tsakaninmu da manoma idan manoma ne za ka gani ɗan ƙalilan abu gwamnan su ruwa ya ɗiba kaɗan kai ka an tura musu miliyoyin na taimako amma kamar mu makiyaya sanun mu sun kare an kore sanun an wulakanta mu an kashe mu sai ka ga ba mu da sanu sun kare amma za ka gaba ba wanda zai tallafa mana mu mun zama dan bora manoma sun zama dan mowa kamar yanzu ka kin ga abin da ya faru a numan da mambila sun dauki tawaga ga baki da sun je sun jiyarta a biniwe amma mu ba wani wanda muka gani gwamnati ba ta fara wani abu ya faru a wajen mu makiyaya ta zo ta nemi jajen mu ta nemi jajen mu da ma ta taimaka mana sunana kabiru ado bas ni ne ciyaman na manoman shinkafa na jos north to alhamdulillah mafita hanyoyin suna nan da yawa su dai makiyaya da mu manoma 'yan uwan juna ne kuma ko da a gonakai ko in ce a jeji makwabtan juna ne to shawaran da zan bayar a tsakaninmu akwai taimakekeniya kuma kamar yadda na kan karanta wasu program a intanet zuwa ko in ja rediyo akwai noma na zamani ko kuma in ce kiwo na zamani kiwo na zamanin nan shine wanda akwai ciyayi wanda kasashe da suka ci gaba sun kakkawo su ana shuka su wanda a hekta ɗaya za ka iya samun ton 20 ton 30 wanda kwata-kwata in har za ka samu ton 20 ton 30 na ciyawan nan zai iya ciyar maka da shanu kamar guda 50 zuwa sama in ar kana da hekta goma to kaga dan kana da shanu ɗari ciyawan ma ba za ta cinye a gurinsu ba ko da wata uku ne to in ana samun irin wannan gwamnati tana dan wayar da kan makiyaya akan irin shuka irin wayannan ciyayi zai taimaka musu kuma za a zauna lafiya tsakanin mu manoma da su sunana alai dan ladi ciroma Allah da za samu zaman lafiya mu a shirye muke a shirye muke maganar zaman lafiya tsakani da Allah har yanzu a tunanin kungiyar mu abinda muka fara zartarwa daga sama kowace jiha za a yi kafa kungiya wato kungiyar vigilante na matasan fulani na miyatti Allah wanda zan wanda za su rika lura da makiyaya wanda kasan ya kamata a ce ko ina shugaba bai sai ko ko ina ba ya kamata za a samu mutanen da za su dan taimaka mashi wajen ganin abubuwa kuma insha Allah maganan yawan kiwo ko da bindiga babu sai dai ka sanda da addaka wannan ba za mu raba yaran makiyayanmu da shi ba sai dai kuma bangaren manoma ya kamata su dinga yin hakuri don duk wanda yake rike da shanu kamar yana rike da wuta ne ba da za ka yi ka fitar da shanu kiwo ka ce wai shanu ba za su yi barna ba idan shanu suka yi barna ya kamata su ma su dinga daukan hakuri su gayawa shugabanni sai a zo a duba a biya su. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji da ta samun mana waɗannan ra'ayi, Jummai Ali ke cewa, a huta lafiya. kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku yanzu ga zo taru mu zauna lafiya Masallaci ya fito duka ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau